sunana amir abdullahi kima daga kwankwasiya reporters tv ko za ka iya gaya mana sunanka da kuma karamar hukumarka to da farko dai ina neman tsarin allah subhanahu ala daga shaidani abin jefewa yabo da godiya tabbata ga allah subhanahu wata'ala uh, sunana comrade aminu rabi tela kuma na fito ne daga unguwar kan karofi cikin karamar hukumar birni da kewaye mun ji an ce kana ɗaya daga cikin wayanda za a tura karatu ƙasar waje ƙarƙashin gidauniyar injiniya dr rabi musa kwankwaso wace hanya ka bi domin kasancewa ɗaya daga ciki to alhamdulillahi ina yi wa allah godiya kasancewa ta ɗaya daga cikin waɗanda allah subhanahu ta'ala ya zaɓo ya ba wannan dama ta zuwa karo karatu a ƙasar waje babu shakka ban wata da hanya ta daban ba wajen samun wannan dama kamar yadda aka ba da sanarwa a kafafen watsa labarai da kuma gidan wannan talabijin da nake magana a halin yanzu wato kwankwasiya reporters tv a nan na samu sanarwa kan cewa shi jagoran ɗariƙar kwankwasiya injiniya muhammadu rabi musa kwankwaso ya haɗa wata gidauniya wacce za ta tallafa wa 'ya'yan talakawa wanda suke da sakamako daraja ta farko a karatun digirin su na farko wato first class na samu kuma na ɗauko da ya yaƙinin cewa zan samu wannan abin saboda shi mutum ne mai magana da guda ɗaya kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda ya taɓa turawa suka yi na je jami'ar musulunci ta farko da ke najeriya wacce take a garin katsina wacce aka fi sani da alƙalam university kuma allah ya sa na sani na ɗaya daga cikin ɗalibai waɗanda suka fito da wannan sakamako na je kawai na kai takarduna ba tare da na san kowa ba ba tare da na bi hanyar wani ba cikin ikon allah kuma aka zaɓe ni na kasance ɗaya daga cikin waɗannan mutane. da buri kake da shi na ba a ka ko ja ka gudunmawa idan ka kammala wannan karatu ka dawo? To babu shakka dai Hausawa na cewa kowa ka ganshi ta jibi to babu shakka ta gobe ya bi. Da farko dai burika na za su zama kamar guda ɗaya zuwa biyu. Na farko hanyar da na bi na je wannan guri wace hanya ce? Hanya ce ta dalilin foundation ma'ana wata gidauniya ce da agina ta ta taimakon 'ya'yan talakawa irina wanda ba su da yadda za su su je irin wannan wuri saboda haka idan na dawo insha Allahu ko da wani yanayi nake ciki zan kasance daga cikin masu ɗorawa irin wannan tafiya wato in sanya kamar hannun jari kuma in taimakawa wasu sauran 'ya'yan talakawa irina domin su je su gogayya da mutanen duniya su sami irin wannan dama da muke tunanin samu yanzu insha Allah in sun dawo su gaba su ciyar da garinmu da kuma ƙasarmu ba baki daya gaba a ƙarshe me za ka ce ga shi wannan ban allah sanata injiniya da rabi musa kwankwaso da ya wannan kokari a kan to babu shakka dai kalamai na za su kare ne ina ce zan masa wani abin nan amma dai addu'ar da zan masa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da digadigansa akan wannan aiki na alkhairi da na taimakon talakawa da raya al'umma ya tabbatar da digadigansa akan wannan abu sannan Allah ya kara buɗe masa hanyoyi na ci gaba da wannan ayyuka da ya ɗauko kai sannan mu kuma wanda za mu amfana da wannan abu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mu ma ya tabbatar da mu akan wannan tsari domin mu ma mu amfanar da wasu nan gaba. Mun gode.